واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wadda ya nuna mana yau 17 ga watan Ramadan jiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 da arba'in wanda ya zo daidai da 22 ga watan biyar 2019 kalanda na grigori don ci gaba da karatunmu a cikin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus yau insha Allah za mu tashi akan aya ta saba'in da muna roƙon Allah madaukaki ya sanya mana albarka cikin abin da zamu faɗi muna roƙonsa ya zafarta mana kurakuran da zamu yi Allah baraka wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim thumma ba'athna min rusulan ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين الله مدوكي يجي ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به بما كذبوا به من قبل kazalika naqbau ala qulubil mutadin malan yace ya qulu ta'ala Allah yana faɗi thumma ba'asna wato min ba'di nuh sai muka tayar ko muka aiko bayan annabi nuh rusulan wato manzanni ila qaumihim zuwa ga mutanensu faja'uhum suka zo musu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu da dalilai bayyanannu akan wato nuna gaskiyan abin da suka zo da shi bayan annabi nuhu sauran manzanni akwai manzannin da suka zo manzannin allah tabaraka ta'ala ya ba su suma ayoyi da dalilai masu yawan gaske wanda suke gwadawa akan gaskiyan abin da suka zo da shi mana ya tabbatar da abin da annabawa manzannin suka zo da shi gaskiya ne amma kash allah ya ce ba ma kanu li wa ma kanu ba su kasance bal yu'minu bima kadzabu bihi ba su kasance bal yu'minu su yi imani bima kadzabu bihi abinda suka karyata da shi min qablu tun gabanin haka ai fa ma kana til umam sa'idun wato al-umam wato ummu umumi da suka shuɗe ba su kasance bal ni tu'minu bima ja'akum bihi rusuluhum abunda manzannin su suka zo da shi ba su kasance sun yi imani da shi ba saboda menene Karyata su da suka yi an gane karyata su da suka yi idan ka karyata manzo ɗaya to ka karyata dukkan annabawa haka in kai imani da manzo ɗaya to dole ka yi imani da sauran annabawa an gane idan mutum ya gaskata annabi musa alaihi salam to dole ya gaskata sauran annabawa haka wanda ya gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to dole ya gaskata sauran annabawa sai ya ce mana wayannan mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika nadbau ala qulubi ala qulubil mu'tadina kazalika kaman haka Allah ya ce nadbau ma'ana muka rufe muka toshe wato zukatan waɗanda suke ƙetare dokokin Allah ai kama ɗaba Allahu ala qulubi haula'i kaman yadda Allah maɗaukaki ya toshe zukatan waɗannan da ba su yi imani ba to saboda me ba su yi imani ba saboda me aka toshe zukatansu ƙaryata annabawan da suka gabata tunda sun ƙaryata annabawan da suka gabata to ba za su gaskata annabawa masu zuwa ba kuma sai waɗanda dama Allah ya sa akwai imani tattare da su da haka shi yake gaya mana ya ci gaba da gaya mana hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe zukatansu saboda kamanceceniya da suka yi wurin karyata annabawa wurin karyata manzannin Allah Allah ya toshe zukatansu ba za su yi imani ba a tayarabul azab har sai sun ga azaba har sai sun ga azaba mai raɗaɗi ba za su yi imani ba sai yake gaya mana a nan a wato haka wato har abin nan ta su ga wal muradu annallah ta'ala abinda ake nufi a nan Allah madaukaki a halakar umam Allah ya halaka al'umomi al-mukaddiba waɗanda suka karyata wato li rusuli manzanni waɗanda suka karyata manzanni wa an ja man amana bihim Allah sai ya tseratar da waɗanda suka yi imani da su waɗanda suka karyata su Allah ya halaka su waɗanda kuma suka yi imani da su Allah sai ya tsamar da su Allah sai ya tseratar da su wa zalika min ba'di nuhin alaihi salam wannan bayan annabi nuhu wato alaihi salam yace fa innan nasa saboda mutane kanu sun kasance min qablihi tun gabaninsa min zamani adama alaihissalam tun zamanin annabi adam alaihissalam salam fil islami a musulunci wato tun zamanin annabi adam duk musulunci ake yi sai da aka zo zamanin annabi nuhu a nan ne aka fara samun wato hada Allah da wani wurin bauta hada Allah da wani wurin bauta an gane shi yasa ake cewa annabi nuhu shine farkon manzo da Allah tabaraka wata'ala ya fara aikawa zuwa ga mutanensa sannan shi ma da ya je kamar yadda muka karanta a baya ya kira su su kadaita Allah madaukaki dan ai a wancan zamanin ne a zamanin annabi nuhu din ne alaihi salam suka kai ga mai da bayin Allah suka yi mutum mutumin bayin Allah su ya da ya da da nasra bayin Allah ne waliyan Allah ne salihai bayan sun bar duniya ana ɗan tunawa da su kawai sai shaidan ya zo ya raya musu akan cewa su zana hotunan mutanen nan mana idan suka zana hotunan su ba wai a lokacin su je su bauta musu ba a'a wai a gansu kawai don a tuna da su suna ganin su akan su tuna da su shaidan ya sake dawowa ya zayyana musu kuma to ai maimakon zanen nan a ɗan dan yi mutum mutumin kowane ɗaya daga cikin kuma daga cikin su mana haka aka yi mutum mutumin wayannan bayan Allah ya busa da da da tuka da nasara aka yi mutum mutumin su suka aji shi dan ma suna gani wani lokaci kaɗan sai shidan ya sake zayyana musu kuma shidan ya zayyana musu akan cewa to me zai hana tunda an yi kunyi mutum mutumin nan ga sunan to kudan bauta musu mana to haka shaitan ya kai su asalin yadda suka fara yi ba don su bauta ma bayin Allah nan ba sannan kuma su bayan Allah ba su faɗa a yi haka ba su ba su sani ba har yau ba su san cewa an rike su alloli ba da haka sai suka je suka rike suke bauta ma waɗannan bayan Allah salihai ya suka ɓadda mutane da dangane da haka to a nan ne aka fara samun matsala amma kamar yadda malam ya ce tun zamanin annabi adamu alaihi salam to har zuwa zamanin annabi a nuhu mutane suna kan musulunci ne mutane suna kan me mutane suna kan musulunci sai ya ce har lokacin da mutanen annabi nuhu suka haddasa bidiyoyin bauta ma gumaka shi yasa irin bidiyoyin nan duka ana fara shi ne kaɗan kaɗan ko ba haka bane ba yanzu ko hoton shehin nan da farko farko ai hoto ne kawai mutane suke gani ba ɗauke shi wani abu ba an gane in ba dai wanda ya karanta a cikin littafin ko littattafansu da suka ce in ka gan shi ko a hoto za ka shiga aljanna ba hisabi ba kuma hukuma to amma haka aka ɗauki abun ba damuwa ba ne ba har yanzu abun ya koma ya koma me ya koma bauta ya koma bauta ma hoton suke yi wa saboda daga cikin aƙidan su in ka sa ka a mota hoton shi a mota ma ba za ka yi accident ba in ka sa hoton shi a mota za ka yi albarka haka in ka rike hoton shi ba abun da zai same ka haka in ka rike sunan shi ba abun da zai same ka ka in ka ga abun da ya tsoratar da kai ma in ka ambaci sunansa shikenan babu wani matsala abun zai ku wata rana aka yi hira da wani a cikin yola ina a cikin program na katakore ya ce ya tafi har zuwa senegal da kafa watakila wanda suka ji za su tuna wannan ya ce ya je har senegal da kafa sai shi katakore yake tambayansa to yaya irin dabbobi daji da za ka iya haduwa da su mana irin waɗanda za su iya halakar da mutum su giwa ko su kura ko wani abu makamancin haka da bakinsa ya faɗa wai idan ya gansu sai ce sai duk sai su dare in ya ga abin nan abin nan kirkeci ci inyas ba kun ji ba kuma yawwa to kaga ubar cewa a sharri a a yana zagi a babu gonga on tan sai mu faɗi gaskiyan nan ya rage ma wanda zai ɗauka ba malamin su da ya shiga rediyo ya karyata magana kuma sun ji to ba har yau ana samu dattijo zai faɗi ko dattijuwa sai ta kira shi barhama amidan haka ake yi ba to haka abin ake fara shi har ya zanto yanzu ana bauta ma hoton yanzu ba hoto ba ma bibongo shi ma bauta masa ake yi ba nan ba ma sai a ce ya bayyana ma a florisel a watannin baya abuja ya aka ce ba wai ya bayyana street life ba a cikin sirilla kuma wallahi an yi hira da babban malamin su a Najeriya ni na ji da kunne na ansa da ya bayar yawa kaga mutane da yawa sun ji da ɗan jarida ɗan jarida ya tambaye shi a karama kalla yanzu gashi kuma an ce shehi ya bayyana a kololuwar street light yanzu haka zai iya yiwuwa ya ce ai ba matsala zai iya yiwuwa karama ne zai iya bayyana ko ina ikan na ce watakila kol yake so ya sace a'a a wuta kuma ka bayyana a florist huta street light a inni ne kawai asorok zan bayyana a gadon shugaban ƙasa allah eh mana don me zan je bayyana a street light in akwai baci ba sai ya ja ni ba Ga amma in shugaban ƙasa ya shiga karnin na kwanciya kan gadonsa yaya <laughs> kaga sai bayani to haka abun yake zama sai abun ya zai zama bauta Allah ka shiryar da mu da ka gane ba wayonka ba ne ba da gonga hababal wabihan ga gaskiya a fili wallahi kuma wallahi wasu daga cikinsu sun sani dan su ba sa yi me yasa so wannan ya jawo kunga ga mutanen annabi nuhu alaihi salam da wayancan bayan Allah da muka ambata waliyan Allah ne salihai su ba su ce a bauta musu sai abu ya koma kuma suke bauta musu to wannan fa ba asallahu ilaihim nuhan alaihi salam wannan abun da suka yi sai Allah ya aiki ya tura annabi nuhu zuwa gare su alaihi salam an gane wali haza ya kulu lahu dan haka ake ake gaya masa almu'min ya kulu ya kulu lahu almu'minuna yawmal qiyamati shi yasa mu'mine za su gaya masa ranar tashin alkiyama ya kai annabi nuhu kai ne farkon manzo da Allah ya tura zuwa ga mutane a bayan kasa. wannan shine dalilin da mu'mine za su gaya masa ranar tashin alkiyama lokacin da ake zuwa neman ceto idan aka je wurinsa abinda mu'minai za su fara gaya masa kai ne farkon wanda Allah ya fara turawa manzon da Allah ya tura zuwa ga mutanensa an gane wannan shine za su fara faɗi Abdullahi ibn Abbas Allah madaukaki ya kara masa yarda ya ce ya kasance tsakanin annabi Adamu alaihi salam da annabi Nuhu wato karnoni guda goma dukkansu kuma akan musulunci dukkansu musulunci suka yi karni guda nawa karni guda goma yace wa qala Allah ta'ala shine Allah yace wa kam ahlakna min al-quruni bismillahir rahmanir rahim wa kam ahlakna min al-quruni ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran Allah yace malam yace shi yasa Allah ya faɗa wa kam ahlakna minal quruni nawa nawa muka halakar daga cikin karnoni min ba'di nuhin bayan annabi nuhu shi yasa Abdullahi ibn Abbas yace tsakanin annabi nuhu alaihi salam da annabi Adam karnoni guda nawa guda goma dukkan kuma a musulunci da aka yace nawa Allah makarni nawa Allah ya halaka su bayan annabi nuhu alaihi salam ai suna dewa suna dewa ashe wannan yake tabbatar mana lallai wato ga yadda karni tsakanin su ga karni guda goma kaman yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa yace wannan aya wato yana mai yana ma mushrikai mushrikan larabawa gargadi ne yana musu gargadi wannan aya gargadin da yake musu ma'ana su waɗanda suka karyata shugaban manzanni mushirikan larabawa da suka karyata shugaban wato abin nan manzanni kuma cikamakin annabawa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don fanka nan ku juya mana ta nan wayannan abun suna damun sosai wadi ne fanka mana masu na ce to wannan gargadi ne da Allah tabaraka wa ta'ala yake ma wato mushrikan larabawa saboda me saboda sun karyata shugaban manzanni sun karya karyata cikamakin annabawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu idza kana qad asaba man man kazzaba bi tilka rusul idan haka ya faru da wanda suka karyata wancan manzannin ma zakarahu Allah ta'ala min al-azabi abinda Allah madaukaki ya ambata na azaba da ya tanada musu to menene fa ma zannu haula'i menene tunanin waɗannan wa qadir takabu akbar min ulaika hakika sun hausa ko sama da wannan saboda sun zo sun karya ta shugaban gaba daya shugaban annabawan shugaban manzannin annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo sun karya ta shi gaba daya to menene tunanin waɗannan har waɗancan ma ga abun da suka yi ga azaba da Allah madaukaki ya tanada musu to ina tunanin wanda ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ka yi imani da annabi Musa ba kai imani da annabi Isa ba bai yi ba haka in kai imani da annabi Isa alaihi salam ba kai imani da annabi Musa ba nan ma bai yi ba haka kuma in mutum ya ce ya yi imani da annabi Isa amma bai yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma ba musulmi ba ne sannan ba zai shiga aljanna ba in ya mutu a haka to amma ku ga kuma abun mamaki har in mutum zai yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi za ku ga gaba ɗaya annabawan nan mun yi imani da su har in ya kai ga mutum ya yi imani wato da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to gaba ɗayan annabawan nan dole mutum zai yi dole mutum zai yi wato abin nan imani abin nan da su صبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله يجي منا min بعثنا من بعدهم sai muka aika ba da abamin badihim bayan su muka aika wane ne kuma Musa wa Harun summa asna min min ba'di tilkar rusul bayan wajen can manzannin Allah ya tura wa Musa wa Haruna annabi Musa da kuma annabi Harun wato alaihi masala Allah ya tura su zuwa gawa ila fir'auna zuwa ga fir'auna Allah ya tura shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da kuma mutanensa yanzu bayan wa'annan annabi Nuhu har aka zo yanzu sai Allah ya ce bayan haka kuma sai Allah ya tura annabi Musa alaihi salam da annabi Haruna alaihi salam zuwa ga fir'auna an gane zuwa ga wato fir'auna da jama'ansa Allah ya tura shi bi ayatina da ayoyinmu kamar yadda muka sani annabawan Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana ba ma kowane manzo aya ma'ana hujjoji da dalilai barade da zai je ma mutanensa koWani annabi ko kowane manzo Allah na bashi mu'jiza wanda idan ya je mutanensa za su gani watakila su yi imani da shi kamar annabi isa alaihi salam allah tabaraka ta'ala ya ba shi mu'jiza na mai warkar da makaho ya ba shi mu'jiza na warkar da wanda yake da ciwon kuturta da ma sauransu duk allah ya ba shi wannan mu'jizar saboda a zamaninsa mutanen da aka tura shi zuwa gare su suna tsafiya irin wannan sukan yi rufa ido irin waɗannan ababen sai Allah ya bashi wannan damar wanda ya bashi wannan mu'jiza wato abin da ake nufi da mu'jiza abin da zai gagari kowa ba wanda zai iya yi sai Allah ya bashi wannan zai iya zu zai iya kwaba ƙasa yunku haka ya busa sai ya zama tsuntsu sannan kuma da ikon Allah duk Allah ya bama annabi Isa wannan in ga kuturu in ya taba shi sai kuturu ya warke in ga makaho in ya taba sai makaho ya warke amma annabi isa alaihi salam ya ce wannan duka da izinin wa ya ce wannan duka da izinin allah wannan duka da izinin allah yake yi amma ana samu yanzu a cikin malaman kiristoci waɗanda suke da'awar su ma suna da wannan mujizar suke kiran kansu ma annabawa prophets suna da shi da haka suna warkarwa su ma in kai wasa ka je kusa da su wallahi za su tafi da imaninka saboda rufa ido ne tsafi ne ba gaskiya ba ne ba ko tsakanin su suya su suna karyata malamansu masu da'awan yin haka suna ƙaryata su kullum muna faɗi a nan aiko in muka samu munasabar magana har aka samu wani daga germany wai reverend bonke yanzu duk rahama da albarka da rahama da wane ne bai ishe shi ba ya ba ya ba ma mutanen Germany sai ya zo Najeriya Najeriya ma sai ya zo Adamawa Adamawa ma sai ya tafi home wannan tafiyar bai yi nisa ba inda gaske ne ba haka ya yi ba ya zo ya sayar da burgun rahama dan ko a tallan shi da suke yi hoton shi za ku ga da wani burgo haka to wannan gurgun gurgun rahama ne in har ka sai gurgun ka lulluɓa da gurgun to nan kai ma aljanna kawai an sayar da gurgun nan ya kai dubu ɗari biyu da hamsin burgo ɗaya a lokacin mutane wanda ba su da kuɗi suna haɗawa ne wannan ya sai da buhun gidansa wannan ya sai da buhun gidansa wancan ya sayar kai wallahi yan ƙauye sun shiga wahala Allah yanzu ya zo nan ya ce zai mana wannan kallon ai zai sha mamaki to haka ya yi ma 'yan ƙauye aka yi ta haɗa kuɗi aka yi ta haɗa kuɗi a gombi ma akwai waɗanda suka saya a hong akwai waɗanda suka saya a jimeta akwai waɗanda ka san ko cikin birni za ka samu waɗanda ba su da wayo yawwa haka aka ya sai da gwagwar rama ya nannaɗe kuɗin mutane ya shiga jirgi ya tafi to haka suke yi so babu wanda yake da wannan mu'jizar sai annabi isa alaihi salam allah ya tura shi to haka annabi musa shi ma ga irin tsafe-tsafe da mutanen fir'auna suke yi na rufa ido a mai da sanda ya zama macijiya su kulla igiya haka ya duk rufa ido ne har yanzu waɗanda suka san wannan suna shi za su samu igiya su kuka su yi abin da za su yi su za su samu rama su tuka su hada da abin da za su hada su yana ajiyewa za ka ga ya zama macijiya to haka suke yi da haka sai Allah ya tura annabi Musa alaihi salam bi ayatina yace da ayoyinmu ayoyi daban-daban daban guda tara Allah ya tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna da wannan daga cikin ayoyin akwai wannan sanda da za mu yi maganarsa ko ayoyi za su kawo a gaba na annabi Musa alaihi salam sannan akwai in ya sa hannunsa a hamatansa ya fitar haske kamar rana to amma mujiza da ya fi shahara shine wannan na sandan nan wanda suka je suka kaya da mutanen fir'auna matsafa wato na fir'auna shine Allah madaukaki ya gaya mana anan wato thumma ba'asna min ba'dihim min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru sai suka yi girman kai fastakbaru suka yi girman kai mana suka ki karba wa kanu qauman mujrimin sun kasance mutane ne mujrimai kafirai ai istakbaru an itba'il haqqi sai suka girman kai ga barin bin gaskiya wal inqiyad lahu da jayuwa zuwa ga gaskiyan su yi gaskiyan su kaki wa kanu qauman mujrimina sun kasance mutane ne mujirmai sun kasance mutane ne kafirai sai Allah ya ce falamma ja indina sai Allah ya ce falamma ja'ahumul haqqu min indina lokacin da gaskiya ya zo musu daga gare mu Allah ya ce lokacin da gaskiya ya je musu wato daga Allah kalu sai suka ce inna hadha la sihrun mubin lallai wannan sihiri ne a bayyane ga gaskiya Allah ya tura muku aya matsafanka sun sake su sun zama macizai annabi Musa alaihi salam ya sake nashi ya harhadiye naka maimakon ka imani wai sai ka ce kai wallahi wannan sihiri ne wa annabi Musa babban masihirci ne wai inna wane ne yace inna hadha la kabirun menene allamakum musihir? Eh, eh inna hadha la kabirukum wai shi fir'auna yace kai wannan babban ku ne babban wajen sihiri shi ya karantar da ku wannan bayan kuma kai ka karyata shi kai ka sa rana ga ranar da za a haɗu a fadanka a kaza da abu ya zo ya ɓaci sannan kuma sai ka ce kai wannan babban masihirci ne ba haka suka faɗa ba haka kuma suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam an gane wanda yake cewa annabi ya kira wato wata da wane ne ya zo ya tsage ya zo ya tsage maimakon imani kuma su ce a'a kai wannan ya iya sihiri haka wanda ya nemi annabi da kokawa akwai wani kafiri da yake bai da hankali wai zai kokuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam aka sa aka aka sa rana shikenan shi a lokacin yana gani duk duniya ba wanda zai iya ja da shi bai sani ba wannan wanda yake tare da mala'iku mutum ya isa annabi ya sama da shi kawai danna ka buga kafiri a ƙasa yana tashi ya ce kai bai shirya ba a sake haduwa gobe ya je zafi zafe shi ya sake dawo haguma ya sake shan duka ya ce kai gaskiya muhammadu nan kai babban masirci ne kai ma saboda shi ya san a lokacin ba wani mai sihiri da ya isa ya tinkare shi ba wani mai sihiri da ya isa ya tinkare shi to kuma ya haɗu da maji daɗin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama kenan kai Allah ya haɗa mu da shi to wayannan mutane sai suka karyata shi suka ce wannan sihiri ne inna haza la sihrun mubin ka annahum qabbahumullahu ka kai ka ce Allah tabaraka wata'ala ya me ya tsine musu kai ka ce Allah tabaraka wata'ala ya tozarta su ya munana su aksamu ala zalika sai suka rantse akan haka wa hum ya'lamuna annam annama qaluhu suka rantse akan haka tare da sun sani abinda suka faɗe shi din nan sun san ƙarya ne da suka yi inkarin cewa sihiri ne su sun sani ba sihiri ba ne ba ƙarya ne rufa'ido ne kawai kamar yadda ake karantar da mu ana karka je ka ga mutum yana wani waya dauki waya dauki wuka waya na yanka harshensa ko kuma yana yanka tumbinsa ko kuma a ce shi yana shiga ta bakin jaki ya fita ta tukuran jaki duk rufa'i ne, shekul islam ya ce koma baya karanta masa ayatul kursi ga gani karanta masa ayatul kursi za ku ga arne yana tsakanin a kafafuwan jaki ta kasa yake shiga ko kuma kana karantawa in yayi wasa kukan sai ya wuce kukan sai ya wuce to wannan duka rufa'ido ne kuma haka suke yi da haka shi yasa kada mu je kusa da su don da ya maka wani ɗan fiddabaru haka sai abun ya baka mamaki sai ka ce gaskiya ne alhali kuma karya ne Allah ka tsare mana imaninmu ya ce sun sani ba sihiri ba ne suka karyata kamar yadda Allah ya ce karanta mana wa jahadu biha wastaiqanat biha wajahadu biha suka yi inkari da shi suka ba suka ƙaryata suka ƙiyarda da shi amma fa wastaiqanat ha anfusuhum rayukansu sun tabbatar haka ne wannan abun gaskiya ne ko cikin mu ai akwai ai da ka maza sai wai da mi hanni to mi wadata ba ka bane da ka yi masa nasiya ka ga to duk abun da kake faɗin nan fa har fa mi jangina mi jangai fa raka mu to mi ka on akwai irin su ai Allah ka tsare mu kaga ya tabbatar da abun bai da kyau amma kuma yace zai saboda girman kai saboda ya ga ya karbi gaskiyar nan wani abu ne daban a wurin shi shi yasa yace mana wastaiqanat ha anfusuhum zulman wa uluwa zalunci da kuma wato girman kai shi yasa ba za su karɓa ba zaka shi yasa aka ce manan girman kai kin karɓan gaskiya girman kai da zai kai mutum zuwa ga kafirci da zai kai mutum zuwa ga wuta ga gaskiya sai ka toshe gaskiya sai ka ki karɓan gaskiya Allah ka arzuta mu wato da karɓan gaskiya Allah ka ba mu ikon karɓan gaskiya wannan ba dabaran mutum bane ba na'am sai Allah ya ce قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون yadda take kayawa tsakanin annabi Musa da waɗannan kafira bayan duk sun karyata sai annabi Musa ya ce ƙala Musa annabi Musa ya ce a taƙuruna lil haƙƙi lamma kun, yanzu kuna faɗi ma gaskiya lokacin da gaskiyan nan ya zo muku kuna faɗi sihirin haza wannan gaskiyan kuke cewa sihiri ai abun mamaki ne shi manzon Allah ne ya san da gaskiya ya zo musu babu ƙarya a ciki harkan annabawa harkan manzanni babu ƙarya to amma yaya za a yi gaskiya kuma ku ce masa sihiri wala yublihu sahirun masu sihiri ba za su taba rabauta ba ba za su taɓa cin nasara ba duk ta inda suka zo duk masihirci ka bashi lokaci kawai amma ya ce ya ci nasara wannan ƙarya ne ko da ya yi sihirinsa yana gani ya kama to ba nasara ba ne ba shi bala'i ne saboda shi zai ƙara imani akan sihirin gashi ya yi kuma ya kama da aka gobe ma zai sake amma inda zai yi ba zai kama ba ya yi ba zai kama ba to daga ƙarshe ma zai watsar da abin gaba ɗaya Allah maɗaukaki ya tsare mu so don haka ya ce to wani masu sihiri ba za su rabauta ba ku ji abin da ya gaya musu ba abin kun ga daki daki daki abin yake tafiya ga ayoyi ga karatu ga kaza suka ce wannan sihiri ne ba gaskiya bane ba suka karyata ya sake ce musu yanzu gaskiya za ku ce ma sihiri kai ku dai kawai wato mutane ne wanda kuka ki gaskiya kuma ku san masirci ba za su ba za su rabauta ba to ga abin da aka sa ya sa suka sake cewa kuma kalu menene qalu ajitana

haka za mu yi ta tafiya har mu zo mu ga ƙarshe yaya al'amari zai kasance to yanzu maimakon su yi imani abun kuma sai zama har yanzu ba haka bane ba su inda hankalinsu ya karkata inda shaidan ya karkatar da su tunaninsu kuma daban ne an gane ƙalu sai suka ce a jitana litalfitana amma wajen wajadna alaihi aba'ana yanzu ka zo mana kawai don ka karkatar da mu bar abin da muka samu iyayenmu suke yi kun ga inda suka koma kuma yanzu ka zo ka karkatar da mu mu bar abin da muka samu iyayenmu suke aikatawa kawai in mun bari wata kuna lakumal don ku samu girma a bayan ƙasa kaga matsalar mutum da ka zo sai ce to wannan zai kwace mishi jama'a in mutum shugabanci yake nema in mutum shahara yake nema da ka zo ka fara samun karɓuwa to hankalinsa sai ya tashi yanzu wannan zai kwace jama'a Allah ka shiryar da mu to gaba ɗaya su kuma inda su ya koma kenan idan suka bar abin da iyayensu suke aikatawa ai za su dawo akan abin da yake kiransu in suka dawo kuma yanzu waye zai samu karbuwa waye zai zama shugaba shi ne saboda jama'a dukka za su dawo su kuma wannan abun ba wai cikin kafirai wancan zamani kawai ba har mu cikin musulman kamar yadda na ce akwai shi wani shahara yake nema wani karbuwa yake nema wani baya so ya ga wani ya taso ya samu shahara ta cikin malamai ana samu yan siyasa ana samu yan kasuwa ana ba ta bangaren da ba za ka samu ba an gane amma ba inda ya fi muni kamar ta bangaren malanta ba inda ya fi muni kai ba ruwanka da ko ka samu karbuwa ko baka samu karbuwa manufanka ya zama mutane su fahimci gaskiya kuma su bi gaskiya kawai shine manufanka amma da zaran ya zama ba haka ba akwai matsala an nake gaya muku hatta cikin malamai ko ɗalibai wai wasu har sihiri magani suke wai don su samu mutane su cika gudun wa'azinsu wai ma magani suke yi su ja wannan su haɗa wannan su toba a bakinsu su turara bakinsu duka da ya zo yana faɗi kawai hankalin kowa ya tashi Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon yi don kai ya Allah kar ka bari shedan ya saka mana riya cikin tafiyar kaɗan da za su fahimta alhamdulillah shi ake bukata da haka suka ce wato don ka kawar da mu ka karkatar da mu mu bar abin da muka samu iyayenmu suke yi haka 'yan gargajiya ma ko idan ka ce su bar gargajiya sai ce a a nunnun min fini min tawi daga mami rabia kadi sai da do ɗum waɗata ɗum holla himɓe kaza ɗo won kaza ko no to na non noon allah ne? ba haka bane ba to wasu akan haka aka gina su hujjan shine haka suka tawar da iyayensu suke yi sannan yanzu ya za a yi a ce su bari yaya za a yi a ce su bari kamar ka ce a bari yin sadakan uku in ka ce a bari yin sadakan uku yaya ba za ka samu lafiya da wasu ba kana cewa ba sadakan uku sai biya ijala kan tuna ijala na gudu fiye ta wai du'a du'a ne domaya gudu maya mutum ya mutu a ce wai ba za a waye ce kar a masa addu'a ba wanda ya hana to amma irin tsarin babu shi to idan babu hujja sannan ma babu hujja mun karanta abinda shi Usmanu ma yake gaya mana cikin wasiƙatul ikwan da nur da sauran littattafan da muke karatu a to sai su ce maka a ah, to su suka haka suka tashi suka tawar da haka ba za su mai ba ba za su bari ba in an yi sadakan uku kana cikin family ba a ganka ba to za a ja layi da kai kamun a yi ma san wani da wani ba zai je ba non in da fajiri hutu a biya ya ana cewa to an san da ba za su je ba da to yi yayi mani da ah, a haba to yi ijala da dokana kilidu na ne ba <laughs> wan kaga dan izalan na abun mamaki ne da ba to abun duka kawai shiriri ta ne kuma maka ka kwanta kai baccinka Allah madaukaki ya shiryar da mu da ba abunda da muka tawar iyayenmu suke yi ba a sa a suke ne in mun tawar abunda da suke yi bai saba ma karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a tafi da shi idan ya saba ma karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan kuma sai a aji saboda mai shiriniya ma aikansa yace ku bar dukkan wani magana a inda manzon Allah ya magana Da u kulla kauli ku bar dukkan wani kauli inda ƙauli muhammadi in dai ga abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to duk wani ƙauli na kowa ka bar masa kayansa to tunda kana son annabi sallallahu alaihi wasallam yadda kake faɗi sannan ga wani ƙaulin wani ya saba da abin da annabi ya faɗa in nace ba zan yi wannan ba a ya kamata ka so ni ko an yayi da na awan ba tunda an canki dahir mun rike ainihin shi wani annabi in sallallahu alaihi wasallam to waɗannan irin hujjoji ne na wato abin nan na da kafirin da su suke da irin waɗannan hujjojin da aka mu bar cewa dan mu samu iyayenmu suna aikata abu shikenan yayi daidai yanzu ko ka samu mahaifinka kenan ko dai in ce ya samu mahaifin shi ko yaya kar mu yi tambayan mata da safe wai tana tambaya ne sai ta ce wai tsakanin mace da namiji tsakanin mutum da matarsa amma wai Allah ya sauke mijin shi sai ya tafi wuta <laughs> amma ita ba ta ce su ita ta tafi wuta ba wai Allah ya sauke a ce da shi mijin ya tafi wuta <laughs> Allah ya samu dace yanzu ka tawar da abin da iyayenka suke yi ba kyau shikenan dan ka tawar suna yi sai mutum ya bi kun ga ba zai yi ba to shi yasa suka ce abinda wannan suke haka saboda su samu girma a bayan kasa. wa takunu al kibriya fil ardi wa ma nahnu lakuma bi mu'minin kawai karshe ma suka ce wa annabi Musa da Harun to ba mu ba ba za mu imani da ku ba dama haka abun in ya tafi ya tafi ya tafi ba hujja to daga ƙarshe kawai sai mutum ya ce maka ba zai yi daga zagi daga ashar daga wane ne ƙarshe sai ya ce ba zai yi ba haka in ka tura mutum in bai da hujja Allah madaukaki ya gafarta mana na sai Allah ya ce fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim hmm. falamma jaa لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون نعم الله تبارك a wannan aya sai fara gaya mana ya fara kissanta mana labarin wato masihirta na fir'auna yadda abun ya kaya da annabi musa alaihi salam kamar yadda ya zo cikin suratul araf har yanzu wa fir'aunu sai fir'auna ya ce ma mutanensa ku zo mini da dukkan wani masihirci masani wanda ya san sihiri ku je ku zo mini da shi yanzu an tallata kenan ko kamar a ce duk bokayen son a tara su za a samu ko biyar ko? Eh? zai bi biya? je a tara bokayen son gaba daya da ogansu su cika wai za su cika tirela to haka annabi wato fir'auna ya ce a zo duk wani masihirci wanda aka san ya goge to a kawo shi haka ya gaya musu to ya, shelanta kuma gashi sun zo ɗin kamar kana ganin su ko falamma ja'a falamma ja'a as-sahara lokacin da masihirtan suka zo suka haɗu a fadan fir'auna bayan sun haɗu sai me yace musu qala lahum musa alqu ma antum mulkun sai annabi musa ya ce to ku kuje jefa abin da ku kasance za ku ba wala sandunan su din kar ku manta da abunda aka shirya su yadda ya zo cikin suratul arab da sauransu suka ce to ku kuje jefa annabi musa ya ce to ku ku jefa sandan gashi nan za a ja an ja daga yanzu za a ga wane ne yake kan gaskiya to ga sunan falamma menene falamma alqaw qala musa ma jitum bi sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا da suka jefa sandunansu ƙara musa ma jitun bihi sihir ba abun da kuka zo da shi sai sihir suna jefawa sai annabi musa ya ce abun da kuka zo da shi dinnan sihiri ne kun san shi ma sihirin ya kama shi da farko ko sandunan madu ya gani kamar macizai ne sai daga baya da haka sai ce musu ma jitum bihi sihir abinda kuka zo da shi sihiri ne inna allaha sayubdilu lallai allah tabaraka wa ta'ala zai bata wannan sihiri allah zai bata wannan sihiri inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin allah baya gyara aikin masu barna a bayan kasa masu barna sako sihiri irin ku ba za su taba inganta ba ba za su ba zai taɓa abun nan ba to haka abun kuma wato abin nan ya kaya sai Allah ya ce wa zikullahu bi kalimati Allah yana tabbatar da gaskiya da kalmansa da maganarsa Allah yana tabbatar da gaskiya wato da maganarsa walau karihal mujrimuna ko da mujrimai kafirai ba sa su ko da kafirai wato abin nan ba sa su wato ibnu abi abin nan sulaimin yake cewa ya zo zuwa gare shi akan cewa balagani anna haulari ayat waɗannan ayoyi wato shifa'un min sihiri ayoyi ne waɗanda suke warkar da sihiri wannan ayoyi na cikin suratu yunus daga inda aka fara maganan ku jefa sanda da sauransu to ayoyi ne mana waɗanda ake amfani da su wajen samun waraka da sikin amma mutum sihiri bi isnillahi ta'ala yace in Allah madaukaki ya yarda da yardan wa da yardan Allah yace ka karanta wannan aya ko ayoyin nan ka karanta fi ina'in wato a cikin ƙwarya wannan ayoyi ka karanta su a cikin ƙwarya sannan kuma sai ka sa da ruwa ka sa ruwa a ciki sai ka karanta idan ka karanta wanda ake tsammani an masa sihiri sai a yayyafa masa ruwan a kansa sai a yayyafa masa wato ruwan a kansa wanda ake tsammani wato an masa sihiri ya ce aya allati min surati yunus ayan nan da take cikin suratul yunus ma'ana falamma da musa ma jitu bihi sihir inna allaha sayubdilu inna an gane idan da wannan aya da inna har zuwa inna laha wato abin nan la yuslihu amalan mufsidin yace to wannan aya har zuwa wa yuqullahu haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun sannan kuma da fadin Allah tabaraka wa ta'ala fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun yace har zuwa ila akhiri har zuwa karshen ayoyi guda uku har zuwa ƙarshe wato ayoyin nan guda hudu da kuma faɗin sa inna ma sana'u du sahir wala yuflihu sahiru haitu ata idan kana tsammani an maka sihiri ko an fahimci akwai sihiri tattare da wato abin nan na mutum ga ayoyin da za ku mata sihiri ina fata an gane e kada wani je shaƙe ka ya ce ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi wayannan ayoyi ku karanta su ba ma sai ba ma sai ana tsammani akwai sihiri a jikin mutum haka za ka yi ta karantawa ka toba, sannan kuma sai ka sha ka karanta ka toba, ka sha wanda duk aka masa sihiri zai warware wanda kuma ma ba a masa ba Allah zai tsare shi wannan shine dahir da aka kuje ku bibi wa'annan ayoyi ku je ku bibi wa'annan ayoyi an gane inda masalahu kai sahir wala yuflihu sahir haisu ata yace da wannan aya wato za a karanta shi ina ga ya kamata mu dakata nan ko a mu karasa ayan nan hmm, fama amana li musa fama amana li musa illa dhurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فما آمن لموسى إلا زرية من قومه فما آمن لموسى معناه بس إيماني ده النبي موسى بقى sai zuriya daga cikin mutanensa sai wasu zuriya daga cikin mutanensa ala kaufin min fir'auna akan tsoron wato abin nan fir'auna da jama'ansa an na mun kada kuma wato ya fitine su an gane to waɗannan su ne wato sai a nan malam yake cewa Allah ya ba mu labari a cikin wannan ayan wato lam yu'min bi Musa ba su yi imani da Musa ba sai kaɗan duk da ayoyi da ya zo musu da shi da hujjojin nan da dalilai illa kalilan min kaumi fir'auna sai kaɗan daga cikin mutanen fir'auna da zuriyarsa su ne kaɗan ne suka yi imani da shi saboda kada su fitine su wa inna fir'auna la'alin fil ardi shi fir'auna ya yi girman kai a bayan ƙasa wa innahu laminal musrifina sannan shi fir'auna ya kasance cikin masu barna cikin masu saƙo mana waɗanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya zo ya karbi bayan mutanensa da suka yi musulunta tun kamun su musulunta ya dandana musu azaba da suka zo suka musulunta ya ƙara cutar da su kuma bai basu ba kamun su musulunta ga irin ɗanɗana musu azaba da yake yi haka kuma da suka zo suka musulunta ba su tsira ba don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce karanta mana qalu udina min qabli qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana hmm. qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum في mutanen Annabi Musa suka ce, كيف تعملون قالوا متانين النبي an cutar da mutum gabanin ka zo mana wa min ba'di ma jitana da ma bayan ka zo mana fir'auna ya cutar da mu sai annabi Musa ya ce musu qala asa rabbukum an yuhlika aduwwakum lallai ubangijinku wato zai halakar da makiyin don ya sani in har har in fir'auna bai yi imani ba annabi Musa ya san menene zai iya kasancewa da shi da haka asarabbukum an yulika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi sai Allah ya musanya ku a bayan ƙasa sai zama yanzu ku ne a bayan ƙasa wa yanzura kaifa ta'malun don ya ga yadda za ku yi aiki ya ga yadda za ku wato bi Allah da haka za mu dakata a nan sai gobe mu tashi aya ta tamanin da yau ga wa'in abubuwan ma duk sun hana mu sakewa kai musulunci ba zai karya azumi ba ina ka samu wannan fatawa maganan da zai fi da mutum musulunci sannan kuma ce ba zai karya azumi ba da mutum ya fita musulunci kuma mai rage ba haka bane gwadon buwa in dai har mutum ya fita maganar da zai fi da shi musulunci to kuma shi kenan in ma da azumi a bakinsa azumin ya faci Allah ka tsare mu wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan an sha ruwa lafiya ga tambayoyi na kamar haka malam mutum ne ya kasance shekaru da dama idan ya sha azumi wata ramadan baya ramawa bayan ya ci wa'azi yanzu kan malam yaya za a yi ya biya wancan azumi da ya yi ta sha na tsawon shekaru shin azumin zai rama na tsawon shekaru ko ciyarwa zai yi ko zai yi istighfari kawai shi kenan shekarun kamar nawa to idan muka ɗauki shekaru da mutum bai yi azumi ba saboda wasa da azumin ko saboda sako saboda addini daga baya Allah ya shiryar da shi to da Allah ya shiryar da shi me zai yi waɗanda ba su ɗauki abin da sauƙi ba cikin malamai don kada a buɗe ma wasu hanya ce to sai ya lissafta shekaru ya tafiya ba. ya lissafta shekaru sai ya tafiya in Allah ya sa ya gama biya kamun ya bar duniya to in kuma ya cika bai gama biya ba shi ke nan wannan kuma Allah ba zai kama shi da laifi wasu kuma suka ce to abin da yake kansa yanzu ya fi karfin biya yanzu tuba zai ya nemi Allah madaukaki ya gafarta masa ya yi nasuha kuma kar ya sake aikata irin wannan laifin sai ya kula da azumin da zai zo a gaba an gane amma da na fi so in ji shekarun da ya sha in koyaya yawwa so yana da kyau ko gobe sai ka ta ka faɗi shekaru kuma ka faɗa tsakanin ka da Allah ko yawwa wallahu idan muka ji shekarun gobe to sai muka menene mafi a'ala yake cewa shi mutum zai iya yin karatun alkur'ani da niyyar allah ya ba wa wani mutum na dan karatu da farko za ka karanta alkur'ani da niyyar mai kwanka nan ne da za ka karanta alkur'ani ne da niyyar da niyyar samun lada ibada za a karanta alkur'ani da niyyar ibada to idan mutum ya bar duniya aka ce za ka iya karanta wani bangare na alkur'ani amma da niyan fa kai din lada za ka samu lada bayan ka gama karatu sai ka nema masa gafa bayan ka gama karatun sai ka abin nan nasa saboda malamai suka ce fadin Allah Ta wa ta'ala wa alaysa lil insani illa masa wa anna sa'ahu to wayanda suka tsaya a kai suka ce tunda aikin da mutum ya shi ne mutum zai gani wancan ai ba aikin da ya yi bane kai kuma yanzu kun ka karanta za ka iya nema masa wato gafara in mamaci amma wanda yake raye kuma ka karanta alqur'ani ka ce Allah ya bashi rana shi ya karanta mana in dai wanda yake raye ne sai dai shi ma ya karanta amma ba ka karanta ka ce Allah ya bashi rana amma wanda ya rasu to wannan za ka iya karanta alkur'ani da niyan ibada sannan sai ka nema masa albarka ka nema masa afwan gafara abinda zai kai zuwa gare shi malamai suka ce in ka sadaka da niyan Allah ya kai ladan zuwa kabarinsa Allah zai bashi ka gina masallaci a matsayin abin nan ka bari abin nan sadakatu jariya Allah zai bashi ka tona bohol ka tona rijiya Allah zai bashi amma ba kamar yanzu yadda ake yi idan mutum ya mutu wai sai a zo a raba qur'ani falle falle ana ta karatu ba haka bane ba kun fa sani duk abin da aka kirkiro shi ba haka aka karanta ba ba guda sai abin da ya dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bare ma ba rashin lafiya ba ne wai a wannan ranar to yanzu zan biya zan yi azumi sittin za ka yi mana ba a lokacin ya balaga ba sha bakwai kan sha bakwai kan ai abu ya balaga sannan kuma da gangan ne saboda wai karya shi karya abu nan karya wahala to haka shi yasa ya ajiye abin da na azumi ina ga haka ya kamata mu tafi da ku yanzu za ka yi kafara eh liman na bayan malikiya Allah ka shirya da mu yau abin da muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu gada in muka inda muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka ba da damina mai albarka Allah ka kara mana zama lafiya a kasan mu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba ikon bin gaskiya Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon bin masa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk